Maulana a yan kwanakin nan ko a cikin wannan watan da muke ciki kusan duniya gaba ɗaya ta mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa a Niger na juyin mulki da kuma rikicin da ke neman ya barke da ƙungiyar farfaɗo da tattalin arzikin yammacin afirka ecos da jagororin da suka karɓi mulki a wato wannan karo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 duk abin da Allah yana kawo to akwai lutufi a ciki akwai kuma wato hanyoyin da idan aka bi sai abun ya yi sauki nasiha dai da za mu gaya wa jagororin ECOWAS batun fada ba shi halli ba fada ba shine ne abin da zai warware wannan rigima ba ya kamata a jawo hankalin dukkan shugabanni a ƙasashen ecowas da kuma mutaassau sojoji na niger duka a jawo hankalin su wajen lalle a samu wato tattaunawa a tsakanin juna har a warware wannan muskila kar a mai da abun wato hanya ne na danniya ko kuma hanya ne na biyan bukatan shaidan shaidan baya so komai na aminci da zaman lafiya mu babban abin da muke fata mu gani a nijiyar shine zaman lafiya mu gansu an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali an warware wannan mushkila kuma sojojin nijiyar muna fata su ma ba za su yi ta'addi a kan shi tsohon shugaban kasar nijiyar ba ya kamata a yafe mishi abubuwan da suka faru su kasashen najeriya da sauran kasashen ecowas su muna fata kada su ɗauki hanyar faɗa shi ne cewa zai warware rigima faɗa dama yana ƙulla rigima yana ƙara ta ba zai gusar da ita ba saboda haka muna fata lalle lalle a yi tunani mai zurfi a cikin wannan lamari kuma a fuskanci ubangiji a roke shi ya warware wannan mushkila a samu lafiya da zaman lafiya a sauran ƙasashen yammacin afirka da kuma ita niyyar kanta wadda wannan fituna ta auku a cikinta to maulana allah ya saka da alheri ce maulana mai kira za ku yi ga saurai 'yan ƙasa waɗanda ana samun wasu daga Nijar kuma wasu daga Najeriya suna ƙoƙarin suna mai da kalmomi marasa daɗi a tsakaninsu da juna duk da 'yan uwantan da ke tsakanin wani kira za ku yi musu. Wannan duk ba shi ne zai warware mushkila ba. Bai kamata wazafar da wannan a tabbatar da shi a tsakanin sasanni guda biyu ba ko daga Najeriya ko daga Nijar. Zage-zage da ɓace-ɓace ba shi ne hanyar wato zaman lafiya da alheri da karuwa da kuma tattalin arziki na waɗannan ƙasashe ya kamata a samu hanyar sasantawa kuma a yi amfani da hankali da kuma a san musulunci bai taɓa goyon bayan fituna tsakanin musulmi da musulmi ba ko menene da zai faru niger ƙasa ce ta musulmi ta afirka ta yammacin afirka najeriya ƙasa ce wadda ta kunshi mutane daban-daban addinai daban-daban amma duk da haka musulunci shi ne gaba shi ne karfi a ƙasar saboda haka muna fata ta hanyar musulunci za a daidaita irin wannan saɓani amma ba wai mai da martani maganganu marasa daɗi marasa kyau ba ne allah dai ya taimaka Allah saka da alheri wa lana insha'Allah.